بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مليونة يمتي نلا ربا عشرين دبقوي قوة شوال وكاني وشعبان شعبان بي hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekaru 1443 a ce to ina na kai uku ramadan nan har an tsallake an tafi shawwal wanda ya daidai da talatin ga watan yuni shekara ta 2022 miladiya a ci gaba da darasinmu na fikihu a wannan masallaci mai albarka muna karanta wannan littafi na alfikihul muyassar fi dau'il kitabi was sunna kuma muna nan a babi na hudu wanda ke magana akan asuwaki da sunnoni na fitra wanda mun karanta wato matsala ta farko da malam ya bayanin akwai matsaloli da yawa a ciki matsala ta farko ya magana a hukuncin asuwaki wanda muka ji cewa shi ɗin suna ne a kowane lokaci ba dare ba rana babu ainihin wato a halin tafiya ko a halin zaman gida ko da wani lokaci ana yi hatta shi kanshi mai azumi ma yana yin asuwaki an gane wannan ko? e zai kasance ƙaita mana ba cika so shi mai azumin ya ce koyaushe ba amma dai zai dan zai iya yi an fahimta ya dan bashi ya dan yi kuma wani lokaci a wannan so da shi kanshi wannan bashin da ake ji na mai azumi yana da amfaninsa wato haƙorin da haƙori tun da ya saba da aiki abubuwa da suke saura a cikin bakin mutum su makalkare jams din nan su suke fitar da wannan odo ni ma na fahimta <laughs> shi ne ko ba warin baki ba odo din ne azumi yake muke magana eh yake fitowa daga baki ne dai ba daga ciki ba kenan ko ne ma na fi tunanin baki lafiya. eh eh to ai yana da amfani shi zara ma annabi yace matsaharatul fam haka annabi ya faɗa kaga wannan hadisi ko mardatul lirabbi kuma Allah ya yarda da aswaki yana yarda da ubangiji mun karanta wannan hadisi an fahimta to za mu tashi a shafi na 34 daga farko an gane ko 34 an gane ko daga farkon shafi malam ya ce almas'alatu thaniya yanzu mun hukuncin asuwaki cewa mai sunna ko kowane lokaci mas'ala ta biyu mata ya ta'akkad yaushe asuwaki ke tabbatuwa a yi shi kusa ai ya ta'akkad wani abu misali za a ce abu kaza za ka iya amma akwai sanda ya fi zama dole ka yi shi ya fi zama wajibi an fi so ka kula da lokacin ka tabbatar da ka yi shi a wannan lokacin sabanin wani lokacin da ba shi ba shi ne ma'anar ya ta'akkad an fahimta kamar misalin aikin haji aikin haji ba ai wajibi ne ga wanda ya samu ihu, ba ba ga wani sai a ce to yaushe yake zama wajibi akan wacce ce lokacin da ya samu ihu. an fahimta malam ce, wa yata'akkadu inda al-wudu'i yana zama sunna mai ƙarfi a yi asuwaki lokacin da mutum zai yi alwala wa inda intibahi minan naumi da lokacin da mutum ya farka daga bacci ka tashi daga bacci an fahimta ka san cikin bacci ne abubuwa suna faruwa to in ka farka to sai ka yi asuwaki ya zama suna mu'akkada mai ƙarfi an fahimta wa inda taghayyuri ra'ihatil fammi daga lokacin da kuma kaji bashin baki ya canza sai kai aswaki shine taghayyur ra'ihatil fammi kaga ba ciki aka ce ba an fahimta lokacin da bashin baki ya canza to ya fara bashi in kaji ai ban so in ce warin baki ne ko shi bashin ya dan fi sauki sauki lokacin da ka ji baki ya fara bashi to eh, yanayinsa ya canza to nan ma ana so kai asuwaki bayan nan wa inda qira'atul qur'an da lokacin da zaka karanta alqur'ani ana so kai asuwaki. an fahimta wa inda sala da lokacin da zaka yi sallah nan ma ana so kai asuwaki. wa kaza inda dukhulil masjidi wal manzili haka lokacin da zaka shiga masallaci ko ga zaka shiga gida nan ma ana so kai asuwaki. za ka shiga gida wurin iyalanka dan kanka je suna maka oyoyo ka kawar da baki kai annabi sallama in zai shiga gida asuwa ke yi farawa da shi ya kai ha ya ce ka kashe ni ana zana lafiya kuma kai ko kuma amma ni yadda take daɗin ma ba ta dame ni ba yi za ka yi mai da ita yadda take da yawa yawa ni na ji duk da haka kamar fa ka kara shi ne ba haka yake dama ta kaga ai babu kuka baya kwakwa kwakwazo lokacin da ka zo shiga gida to ana so kai asuwaki haka lokacin da ka zo shiga masallaci kai asuwaki yadda kake ganin cewa ana cutuwa da warin jiki warin kashi da ake cewa to haka baki ma in mai warin baki yana da warin baki a sallah kana cutuwa da warin baki ta kaga dai kun jera ne kawai amma numfashin da yake yi a warin bakin nan nasu zai dinga cutar da kai shi yasa yana da matukar muhimmanci yin asuwaci a lokacin da za a shiga masallaci dan me aka ce duk waɗannan lokutan ana so a yi asuwaci a kai malam yace li hadithil muqaddam qidam ibn shuraih saboda hadithil muqaddam dan shuraih an abihi daga babansa kala yake cewa sa'altu aishata na tambaye na aisha Allah ya kara mata yadda qultu nace mata bi shai shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala baytahu da me annabi yake farawa in ya shiga gidansa aka tambaye matarsa domin a cikin gida ne al'amari ne dole sai an yi bincike qalat sai tace bisiwaki annabi yana farawa ne da aswaki wannan hadisin yana cikin muslim da asuwaki yake farawa malam yace wai takkadu kazalika inda tsiwal sukuti ko inda tsuni sukuti haka nan ma yana tabbatuwa ya ƙara ƙarfi sunnar ai asuwaki lokacin da ka dade baka yi magana ba in ka shiru ba ki dai motsi injin din dai motsawa to a dan bukata a dan sassan degrees shine wannan asuwakin <laughs> danja in tsawon shirinka ya yawa ya yawaita to ana so kai aswaki sannan malam ya ce wasu sufaratul asinani lokacin da kaga haƙoranka ya yi yalo ka sha miyan kuka ka ci dan wake da manja ka ci da mai da yaji ka yi kaza ka ci gaza haƙorin yi yalo to kawai sai kai aswaki ana fahimta ashe wani yana nuna maka addinin musulunci ya zo da tsafta ya ce lil ahadisi sabiqa saboda hadisan da suka gaba wannan hadisai kuwa wasu ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har annabi ma da su yake farawa idan ya shiga gida eh a ah. saboda goshi ta sa ce wai ake to ai nan burushin da ke da ke kewayen ma shi ne kazanta saboda idan idan ba kowa ke rufe shi ba kaga wannan kafin da ake ɗora masa wallahi ba kowanne ne za ka je ka amsa shi a kulle ba? sannan ba a kulawa da wasu abaibai da ya kamata a kula da su a cikin banɗakin da za a ji so da yawa wasu ka je ga an ɗaura shi ne a kan wannan kloshar din kasan yana kaucewa ina zai fada ciki zai fada kila kai baka nan sanda ya fada aka ciro aka rikade ko aka aje maka shi me zai faru kuma sannan duk abin da ke tasowa a wurin kan shi zai koma ka gani ga kwari suna nan za su hau kai saboda shi ma kilin din zaki yake musu ga tsakama wannan shegiyar ai wannan ai masifa kenan na kana lasan shi ba duka lallashe maka shi kai kuma ka je ka sa bacci ka baka sani ba to kaga akwai matsala so yana da kyau a kula muhim da yawo da asuwaki ba laifi bane kai dai ka tsaftace shi ina ya fi zama tsafta da ya wuce jikin ka dama ka saka aljihu to ba laifi yi. ba laifi sai asuwaki an goga an goga ya da kuma kuma ai ka adana shi akwai wanda yake zuwa a leda akwai wanda ma bai zuwa a leda da ko da irin wannan normal ne za ka saka shi kuma bai da wani abu kai kanka da ka ɗauko shi za ka ɗaure shi kenan ka suka fata in ma baka ɗaure ba kana kallo da mutum ma za ka gane yana aljihunka akwai wani asuwaki da malam ya kawo mun shi kafin ya koma daga ghana dr ahmad a ah, sheik ahmad lutfi wallahi ya ce a ghana wa wasan wannan ki ake kuma na gani saboda kyan shi wallahi mala wani wani bunch haka guda ya kamun a daure ya ce ayin kaga yadda ake ba wasan abin duka tsawon shi bai wuce kamar haka ba ya ce ɗaya a ciki za ka tsaga shi ni uku wallahi in ka dinga yi na jima ina yawo da shi aljihuna fa yaushe ya ƙare har yanzu ina ga wannan shi da na taɓa ƙarar da shi na babba haka iyalai kowa ɗaya na ce kwararraba wato abin da yana da kyau sosai itacen kawai kamar dace ne yadda ka san a madina da ko har yanzu ma za ka iya cewa udu raka a lokacin su manzan Allah ka gaba wanda ya kai shi kyau to haka yanzu yake su a gane wallahi babu itacen da ya kai wannan daraja ya ce mota mota fa har tirela tirela ake ake wa wasa shi ake kawowa ta ce ikon Allah ya fi irin wannan na ganyen zalbejiyar da ake za ka ji wannan akwai ɗaci shi bai da wani ɗaci bai da komi wallahi shi zalbejiya ko eh ita zama magani ce shi wannan salaf za ka ji shi lafiyar shi lau amma fa yana da tsafta in ka ga abin da yake malam za ka ga kai mamaki a farko za ka rade kana tauna shi bai tauni ya zama laushi ba kai ta yi kai ta yi haka yana zama laushin shi kenan ka dinga yi malam wallahi eh to a baki ne cikin masu Eh. <laughs> ba zai kawar shi ba hmm. haka ne masu gyamban ciki kenan mai gyambo a cikin shi hmm. Hmm. kuma ko idan su ya tashi

na? ne eh, tunda yana tattara abubuwa eh. gaskiya dai yana da kyau mutum ya daga kula da lafiyar shi sosai. abin da abinda ke kama? ce eh to ai wannan ba wai sai da azuba ba a tunatar da azuba wanda za a tunatar da shi baya nan yanzu yanzu muke karatu ka fahimta amma yana magana akan da azuba an fitowa da shi wannan abu to kuma kuskure ne gaskiya da daga cikin abin da ke da muhimmanci kai brush kafin ka fito za ka shiga cikin mutane ka fahimta za ka shiga kuma ka san wani iko Allah wannan bakin da kake ganin sa abinda zai baka mamaki duk yadda kake kula da bakin ka in ka je wurin masu in ka je wurin dentist yanzu za su wanke maka hakuri wallahi abin da zai fita a bakin ka sai ke mamaki ka ce wai dama abin da a cikin bakin ka yake eh suke wa na kyauta yi eh. ɗaya kuma sai ɗauko sabulu da soso ta bada kyauta <laughs> ka gani Allah ya kyauta to gaskiya wannan sunna ce mai ƙarfi makula na'am a sosai sosai aka ji annabi ya ce matsaharatun lil fam kuma marzatun lil rabb yana maganin ciwon ciki shi kanshi asuwacin masha Allah a wannan ita ce ba ga musu ne shi ba sai dai kawai muku muku guzurin shi kawai in Allah ya sa kuna da rabo kawai shi ne dan wallahi babu shi ni dai na yi mamakin shi ba yana da yana fitar da haƙorin mutum sosai fa kuma bai da wari bai da komai bai ba wani cin a jikin itacen shi ikon hala eh, hmm. eh. ya ce karbi da wani ka samu jirgin tana ko ba ka ba a tana da ta yi da ta je warke ba ba da mutu ke ba za a da wata shi ikon Allah duk samu solution da da to ai muna da magani dama ba an ce magani a gonar yaro ba kuma wato cikin rahamar Allah inda muke rayuwa a nan magungunan cututtukan mu suke haka ne yanzu gashi nan wallahi malam malam in ka ba da gaskiya da Allah da hadisai na annabi sallama da ce wani a cikin kwatas ɗin zai kama wani rashin lafiya kada ce zai je asibiti ya gwada ganyayyakin mu kaɗai da ke cikin kwatas ɗin ya magani da Allah za ka sha mamaki to anan yake rayuwa ko maganin na sana a ciki to balle a fita waje balle kaza duk ka gani insha Allah in ban manta ba zan zan zo da shi ya rabo sai ya samu ba ji alƙawarin kowa da kowa ba ok zai iya wallahi ne ne magana wallahi zai iya sosai wallahi mala saboda ai curin yana da ɗan yawa haka an ɗan yi shi kamar kara an naɗe shi gajere gajere haka an yayyanka su da ce ikon Allah mala yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layli yashusu fahu bisiwaki kuma annabi ya kasance idan ya farka daga bacci da daddare yana goge bakinsa da aswaki wal muslim ma'amurun inda ibadati wa taqarrub ila Allah shi musulmi an umarce shi lokacin da yazo yin ibada ko zai kusanci Allah an yakuna ala ahsani halin ya zama yana cikin fikyawun hali da yanayi min nazafati wa tahara na tsafta da tsarki ana so ka zama to haka kaga imam malik aka ce in tazo zo fatawa wurin ibada zai baka fatawa amma an ka ce tambaye ka akan me ka zo tambaya in ka ce a hadisi ne to sai ya shiga fa yayi wanka sai ya canza kaya mai kyau ya rawani ya kesa turare sai zo ya zauna saboda zai karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi dai girmama maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a walan ka zo ki dan dubu nunu da kai kai ta janyo ayoyi da hadisai ka gani amma su waɗannan je da suke mu magana su da ka tsafta wata aba ce wanda take cikon imani ne ina fata muna fahimta da ka idan zaka gana da Allah zaka yi sallah ko zaka yi karatun alqur'ani domin mai karatun qur'ani ma yana ganawa da Allah ne magabata na cewa an kana so Allah ya yi magana da kai to ka karanta qur'ani idan kana so kai ka yi magana da Allah to ka tashi kai sallah an fahimta mai sallah yana magana da Allah ne wanda kuma yake karatun Qur'ani Allah ne ke magana da shi matsala ta biyu kenan matsala ta uku malam yace bima kuna, da me ake yin aswakin da me ake yi Ya ce, yi sannu an ya kuna yakuna tawsawuka bi'udi ratabin la ya tafattat? an so an fi so a yi aswakin nan da itace ko kuma in ce kara shi ne ud ai amfani da kara danye la ya tafattatu wanda ba zai tattarwa tsewa a sa shi ya kace kace a cikin bakinka an fahimta ne ba a so ya zama dan yanda ake nufi busasshen da ke da lema a cikin shi kenan ina fata muna fahimta wanda zai iya yin aiki ba zai darwatse haka a cikin bakin mutum ya yayyage ba ya warwatse a cikin baki ka ga ya ciccire haka ya ciccire ni ba sai zan kira shi to kata ko zan ce ko kara na ajo itace kawai ko ita to itace ba kara ba ita ba tsaya ba kara ba itace za a yi da shi ya ce wala ya jirahu alfam sannan kuma ba zai ji ciwo a baki ba irin ana ja maka irin wanda za ka yi da shi ne kuma ka san shi bedin nan fati an bu a hankali shi ma yana jin ciwo in baka iya ba an fahimta Sau da haka kare ji ciwo a baki fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi udi arak ta gani wannan fa shine yafi kyau annabi yana aswaki da udi arak sunan shi kenan itace ne na arak sunan bishiyar ce arak to annabi yana kamar yadda aka ce bishiyar gani da to annabi yana yi da shi shine wata rana aliyu dan abi talib yazo ya gana na fadima tana yin aswaki da wannan udi arak din ya aishe shi a bakinta ya kalle shi ce kai wannan itace wani ganganci ya sa ka shiga cikin bakin matata a gabanta tana ji ya ce da kai ɗan yaƙi ne da na yaƙe ka haga <laughs> wato ya za ta ji ai ba wai don abin da mara yana so ya saka mata farin ciki ne a zuciyarta ya ce wani aikin kanci ne ma ya zo ya shiga cikin bakin matashi ba shi ai tsamfa take da shi kuma ita ce take amfani da shi wani irin fasa kai za ka yi wa kai mata irin wani eh? eh ya nuna yana kishi ne yana kishin ta ne kuma yana son ta yana kaunarta yanzu ka fara tunanin me za ka gaya matar ka je gida malam ma'azi ya kai ne a ah, kai zaka kalle shi kai za ka tunanin da kanka ya za ka gaya wa hajji an kaje gida ya gani na ya lalle kam in kun tashi malangon ka ce kai malangon ce ka shiga bakin matata lalle ka saboda ka annabi yana yi da shi udu a din nan walahu an yatasawwaka bi da al na ɗan gane ko aw yusra shi mai yin asuwaki a nan mutum yana da zaɓi ne an ce walahu ka so ka yi asuwaki da hannunka na dama ko ka yi da hannun hagu duka babu laifi amma malamai suna fifita hannun dama akan koma ina fata muna fahimta ka gane cewa dai yin hakan ba wai laifi ba ne wanda za a rubuta maka zunubi sai ce fal'amur fi haza wasi al'amarin a cikin wannan na kai da dama ko da hagu akwai yalwa a ciki duk wanda mutum yayi babu lafiya ce. ciki eh babban abin da ake bukatar shine je kai da dama cin abinci kaga da dama ake so amma inda lura ta sa zaka ci da hannu hagu shikenan kusan lura ne kenan da hannun dama zaka yi kai da dama yafi cin kaga kenan dole akwai ya koya dole ya koya sun kafa abin da dole baka ne da zaka yi sai kai da yanzu yana ba hagu ko sai je tsarki da hannun dama wallahi ba halitta bane kawai su suke mai da kansa haka mutane ne ke mai da kansa a haka tun daga gida mutum yake zama haka in kai training din yaro zai bari in ka kyara yaro zai yi haka yake to ai sabo ne sabo ne ka fahimta da ana hana shi tun yana yaro a gyara masa yana karami yi kaza ai kaza ana kwabansa wallahi zai saba ba kananan yaran ba ai da ba zan aita har su zama haka amma akwai shekarun da in yaro yake fa nan ba za ka raba shi da hagun ba ya riga ya zama ya zama ba hagu shikenan amma yana zuwa ne a badaman shi kai za ka koya masa yaro ne zai ɗauki abu kamar shi yana ɗauka da hagu a da daman nan komai zai aiki rubutu da tsi komai ya saba da haka to zai zama badami amma aka kyale shi yana ta komai da a to ai babba kenan babba kenan yaro dan karami za a buge shi ba wannan nake nufi bai kai matakin duka ba hmm. Hmm. gefen dama shi ke farko da hagu gefen hagu shi ke farko da dama

kwakwalwar tana aiki daidai cin yadda allah ya tsara ta hagu yana kwalkwalin dama dama yana kwalkwalin hagu su kuma idan allah ya halice ka dama tana dama hagu tana hagu shi da ake samun wani matsala sai a samu a samu da amma yana gyaruwa jarawar shi da ayin ka hana shi cin abinci da alfawar amma ko ya kawai amma sun siya fi gefen amma abinci za ka iya hana shi da eh. amma dai eh, ne komai da da hagu yana da alaƙa da kwakwalwar shi

ba mm. na samun wasu wanda aka haife su dace da gabin ya fi su sai su amfani da left side mm. su sun fi ƙarfi hagu sai zama ba hagu right handed ne to left handed shi ne zai da sun wancan bayanin su amma kuma yadda malam ka faɗa shi brain din yana koya mm. da abin da ka koya mai zai saboda haka yadda ka faɗa tarbiyya in ya tana tasiri da siya ya wadda da nake saboda ana samun new love connection yanzu kaga wannan ba ni yanzu nake zake sanin wannan wannan bayanan kare da abin da ya shafi a akan abin da ya shafi damar ko hagun tasirin kowanne amma ni abin da ke kallo yaro ya zo ne fresh yanzu wani aiki ne zai yi a gaba ka kamar yadda ake koya mai cin abinci ai nono ake bashi shi kansa sai ya ji yunwa ne ko ya kuka sai ya ji an matsala mai wani abu ya rika tsotsa bai ma san menene ba har sai ya fara wayo ne sai gane a suna wannan abun kula nono ne kan abinci shi ke zuwa har ya fara koyon cin wani abinci mai nauyi haka haka shi ta sarrafa ya yi da wannan hannun a ce a ba nan ba yi da wannan kamar yaro ne a miya wani abu a ce ya ce ya gode haka haka har ya saba kaga shi bai san ya ce ya gode ba misali baban shi dawo bai san ya ce ce mai wayo baba ba sanin da zuwa sai a rika koya masa haka har ya saba ya gane kaza to training din nan da ake masa ne za a yi ni a nawa fahimtar kenan ke ga za a iya tashi zama badami ya zama da yana cin abinci da hannun daman shi amma rubutunsa da duk wasu ayyuka da hagun yake yi wallahi akwai su ba kuma wani lokaci ko eh ko mata masu muryan maza wannan ba zai canzu ba shi wannan to amma ana iya gadon shi ana gado a tsatso eh ni kaga akwai kanina ba hagu ne shekikina ne sheke mina ba hagu ne su sayar da ka bada misalin nan in yi maka haka da wannan hannun nan to masha Allah eh ok kai ma dan wanka dan wanka kenan kai ma bi da wanka to sai na zo ni a cikin ayata ayana ina da kiyama ce ba hagu ba mun yi mun yi tun tana karama nan, wallahi aka kawai ta zama hago na ce to ko dai ta gada ne eh to an ce sa nake ai mun yi mun yi amma mun biye sai muke ganin ni a lokacin uwar nake ma complain akan cewa nake blaming akan bata bata sa ido wani eh sai yanzu ne nake fahimci to ashe duk watan babban mun da rai a baya ma babu ruwa kora shi ya kamata in ce balangu yau kenan ba da ku <laughs> Allah su so da wurin yin wannan aiki na asuwaki mutum yana da dama yayi da dama ko yayi da hannu. abin a koyarwa a ciki sai ce fa in lam yakun inda hudun idan mutum bai samu ko ai itace ba da zai yi asuwaki da shi ku bihi halal wudu'i wanda zai yi eh, asuwaki da shi san da zo yin alwala ta tasawwuf bi asbu'ihi ya gamsar da shi ya yi asuwaki da ɗan yatsunsa da yatsunsa ya sassaka shi da ga ana yi ana sassakawa amma dai da katakon nan yafi da ita ce. ya ce kama rawa zalika aliyu bin abi tsalibin kamar yadda aliyu dan abi tsalib Allah ya kara masa ya dayar wito haka fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallama a siffar alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya yi asuwaki da ɗan yatsunsa saboda babu itace da zai yi asuwaki na'am shi wancan asibiti da mu na kicin eh na ga wajen alwala muke yi amma wani koyi na hannu da wani bikin ana shi cikin ila eh, lura ne kawai eh sai mutum yayi gaskiya wasa ga cikin ake wal Allah eh, yadda aliyun ya ruwaito a cikin hadisin hmm. ya nuna a cikin aikin alwalan ne san da ya zo al'istin shaƙo wal mazmada hmm. ya shiga da hannunsa cikin baki ya gugurza ya gugurza amma wancan da ake na katako da itace yana ta cewa katako na shi itacen ana yi shi ne kafin kai alwala eh kafin a shiga alwala hadisin yana nan ai nan ba za ka ga mun karo da shi hadisin haka yake ai yadda kike ta faɗa maka nan eh a cikin alwala aka yi eh ha ya ce. waje shi ne asali don babu rashin uwa aka yi uwar daki wani ya bazan iya tunawa ba akwai amma za mu ci karo da shi a yi nasar inda akwai shi wala Allah zai zo tun da muna karanta fi ne matsala ta hudu malin ya ce fawa'i da siwa ga fa'idojin asuwaki nan ake magana ne da zai ce ai naka duba za a samu kama bari mu ji abin da malam ya kawo mana Ya ce wa min ahammiha na daga cikin mahimman fa'idojin aswaki ma da fil hadisi sawiki abin da ya zo a cikin hadisin nan da ya gabata annahu matsaharatun lil fami tsarki ne ga baki sannan mardatun lil rabbi kuma ainihin abin yadda ne ga Allah madaukakin sarki a lahira ma'ana matsaratun lilfammi fi duniya a nan duniya tsarki ne ga baki wa mardatun lirrabbi fil akira sannan a lahira yana zama abin yarda ga Allah mulkin sarki fa yambagi lil muslimi an yata'ahada hadhihi sunna an so musulmi ya dage wa wannan sunna yawan aswaki wala yatrukuha kada ya batta lima fiha min fawaidin azima saboda abin da ke ciki na fa'idoji masu girma wa qad yamurru ala ba'd almuslimin muddatan min alwaqti zai yi kaga mutum wani lokaci mai tsawo ya dauki lokaci ka shahari kamar har yake wata guda wa da ke wata biyu ma wa hum lam yastawwasu ba sai aswaki ba ana samu ko ba samu ana samu ha burush da ba wannan yana zamani ne ga amma shi aswakin ne a matsayinsa na sunna wani sai ya wata da watanni bai ba akwai wanda bai brush

to ai abokanan mali su na ga su ba sai su kyale shi ba su dina abota da shi wallahi ko tabbas ya ji ne ai sai su dina abota da shi akwai wani ɗalibin mu da yake bai wanka shi ɗalibin mu ne yanzu dai ya gyaru ya zama dan kwalisa so dai yake wanka a sati jimma jimma yake wanka wallahi har muna ta mai tsiya yanzu ka yanzu fiye yake <laughs> amma wallahi so dai yake wanka bai son wanka ka sa kwallo shi bai son ruwa kawai an dinga rikici kenan eh a yanzu ai yayi ne ai ce maka ya aure yanzu ma har ya waye yanzu yana wanka wallahi Allah ya kyauta malam ce in ma dan ko ne dan kasala wa in ma jahalan ko kuma dan jahilci ciki wa ha'ula'i irin wa'annan mutane qad fatahumul ajr al-azim lada babba ba mai girma ya ya musu sun yi sakaci wal fawaid al da fa'idoji masu yawa bi sababi tarkihim hadhihi suna saboda barin su wannan sunna ta aswaki allati kana yuhafizu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallama wacce annabi alaihi salatu wasallam yake kiyaye ta wa kada ya amuru biha ummatahu kuma yana umurtan al'umman al'ummarsa da ita amra ijabin wato umarni ma na wajabci, mana yana dab da ya mai da shi wajibi amma dai bai mai da shi din ba yace laula khawfal mashaqqa ba dan kada ya zama ya takura ba mutane su takuru da yanzu kowa na nan da asuwa ji aljihun shi ko ba ka bari amma sai bashi a sunnan sa yace wa qad zakaru fawaid ukhra lis-siwaki malamai sun ambato waɗansu fa'idojin na daban na aswaki min ha daga ciki annahu yuqawil asna cewa yana kara wa haƙori ƙarfi wa ya shuddun lassa yana ƙara ƙarfin hanka nan wannan naman dasa shi yawa wa yun ƙi a sauta yana tata sauti sautin ka yana yin kyau ya fita swar da daɗi za mu e wa yun shidul abda sannan yana sa na shaɗi ke kanka a jikinka ka je na shaɗi kasan akwai wani magani ma da asuwaki ne shi magani ne da zai shiga jikinka maka magani ya ƙara maka kuzari ya ƙara maka wato lafiya ko ya maka maganin wata cuta suwa ke ko ka da ana fahimta? to wannan guri shi ne ƙarshen matsala ta hudu wanda kuma shi ne daidai inda ya kamata a ce mun dakata a kansa in allah madaukin sarki ya sa muna raye sai mu tashi akan matsala ta biyar wato shi ne sunanin fitra wato sunnoni ta fitura ɗin an fahimta yanzu bari sa alama a kan wannan sai zama da shi zan dinga amfani an fahimta ina ladan